daga birnin makka koma shi madina yau shekara ce ta 1432 wanda ya daidai da 23 ga watan biyu na bature na shekarun haihuwa annabi isa shekara 2011 muna cikin darasin wannan littafi mai albarka sharhi na usuli sunna na imam ahmad wanda yake sharhin da shakarabi a wannan garaji ta arziki salisu mai seji a gabacin gidan koko a birnin maradi daga cikin darussan da ake gabatar da su ga malaman gundumomin jihar maradi wanda yake wannan darasin namu na yau shine darasi na uku insha Allah muna hitar na littafin ko inda mun shigo inda malam ke cewa kullu bid'atin fahiyat dalala dukkan kowace irin bid'a to bata ce yace wannan magana da imam ahmad yayi shi shakrabi yace akaza ha min alhadis imam muhammad ya karbo wannan magana ne daga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi shine hadisin da annabi yace iyyakum wa muhdathatil umuri fa inna kulla muhdathatin bid'atun yace ku yi kasheri da kagaggen al'amura da aka kago su da sunan addini ku sani duk abin da aka kago da sunan addini to bid'atun bid'a ne wa kullu bid'atin dalala dukkan ko bid'a bata ce ma'ana mabucin ta batacci ne mala yake fa kullu bid'atin sagurat aw kaburat dukkan bid'a shin karama ce ko babba hiya dalalatun ita dai bata ce la shakka babu shakka yace wa man qala ghayra hadha duk wanda ya faɗi maganar da ba wannan ba faqad khalafa nassa alwadiha aljaliya hakika ya saba ma nassi wanda yake karara yake bayyane ba wani kaufin komi khalafa hadhihi al-kulliyata ya saba ma wannan kulliyar da annabi ya ambata cikin hadisin ta allati qala ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kulliyar da manzon Allah ya ambata cikin hadisi ne yace dukkan bid'a bata ce wa kana katubu biha fi jill khudubi khudabihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana huduba yana ambatan wannan kullu tace ya dukkan bid'a bata ce a cikin hudubobin shi cikin jillu din hudubobin ma'ana mu'zami khudabihi mahi yawan hudubobin shi yakan yi huduba wato da wannan jimla ya ce dukkan bid'a bata ce au ha ko kuma dukkanin ma hudububin shi yakan maimaita wannan jimla sai ya ce amma ba'ad ya ce amma ku saurara ku fa inna khairal hadisi kalamullahi wa khairal hadayi hadayi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'atun wa kullu bid'atin dalala haka yake fada da cikin hudububin shi ya ce lalle mahi alherin zance magana Allah mahi alherin karantarwa mahi alherin shiriya shiriyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mahi sharrin al'amurra su ne wanda aka kago dukkan abin da aka kago da sunan addini a ce a yi shi ai Allah ba da lada bid'atun bid'a ne wa kullu bid'atin dalala dukkan ko bid'a bata ce haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha maimaitawa bai taba istisna'i ba eh, imamu wato Shaɗibi a cikin littafin shi al yake cewa dukkan ƙa'ida wadda take kulliya idan har ya zan Allah na maimaita ta ko annabi sallallahu alaihi wasallam na maimaita ta kuma ba a sami inda istisna'in ta ba to tana nan ala umumiha tana nan akan umuminta kun gane ko bai yiwa a ce kulli nan juz'iyya ce ba kulliya ba saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce la tuqaddimu bayna yaday Allah wa rasuli ka kushe gaban Allah da manzon shi da wata magana ko da wani aiki bai ce bai yi istisna'i yace sai dai kaza ba wurare da dama cikin alqur'ani Allah ya nuna haka bai yi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisan shi yace man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun wannan shi ma na nuni da kullu bid'atin dalala ne duk wanda ya kago wani abu cikin wanda ya aikata wani aiki cikin addinin nan ba tare da an bashi umarni ba to za a maida ba za a karba ba wa man ahadus fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd duk wanda ya kago wani abu cikin addinin nan ba za a karba ba to kaga duk manzo Allah bai iya saboda haka wannan ya kana kulli tana nan akan umumi din ta mala yace hadha fi sahihi muslim wannan hadisin da muka karanta yanzu yana nan cikin sahihi muslim min hadisi jabir daga hadisin jabir yace hadhihi na nabi alaihi salatu wassalam wannan ita ce ban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam allati kana idza khataba biha ishtadda ghadbuhu wa ala sautuhu marra wajahuhu yace wannan ita ce hudubar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadda sanadi yayi huduba da ita hushin shi zai tsananta sautin shi zai daga sama eh wato huska shi za ta yi ja kenan wata huska shi za a ga ja gare ta saboda tsananin ya hasar jini ya gudana ka annahu min zirjaishin kai ka ce mai mata wagar yaki gargadi ne ya kulu yana cewa sabbahakum aw massakum sahiyarku ko malecenku alaihi salatu wassalam haka yake buɗiya da shi da kuduratul bid'a saboda hadarin da ke cikin bid'a shi yasa duk hudubar shi sai ya ambaci wannan wa shiddatiha da tsananin da ke cikin ta na hadari wa khatariha ala al'umma da hadarin da ke ga bid'a basan ga wannan al'umma wa da dalalatin ita bid'a bata ce kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya maimaita wannan kull ba tare da ya istina'i ba Allah na ambaton bid'a wa tare da ya yi rago istina'i ba to sai na ba ku labari ran nan ai cewa dan bid'a sai ya ce in kun ce kullu kulliya ce kullu bid'atin dalala to ai Allah ya ce wa yazarkum Allahu nafsahu ya nuna yana da nafs to dan to kenan da aka ce kullu nafsin za a katal mutu kenan har nafsu dan Allah ya dandana mutuwa sai na ce muku ga salanka da dan bid'a sai ka ce mishi a ai yadda aka aje ka'idar ita wannan Allah ya yi istisna'inta ya ce kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram dukkan abin da ke bisa bayan kasa mai karewa ne mai hallaka ne sai dai ubangijinka ya ce kullu shay'in halikun illa wajhahu komi zai hallaka sai dai Allah sai dai huska Allah to kenan kaga Allah ya istisna'in kanshi nan saboda haka kenan ya hidda nafsin shi daga cikin nafsin sauran halitta kenan nan kulli din kaji abin da yasa ba za su zama kulliya ba nan ka wannan dukkanin ba inda Allah isna'i ba inda annabi isna'i saboda haka dukkan bid'a ba ta to da malam ya zo nan sai ya ce wa man yaqulu bid'atun hasana wa bid'atun sayyi'a wanda ya raba ya ce akwai wata bid'a mai kyau sannan akwai mummuna ya kasa su gida biyu sai ya ce to wannan hadhihi mukhalifun wannan mai sabawa ne musadibin wannan mai kai hari ne لهذه الكلية الصادرة عمن لا ينطق عن hawa wannan mai kai hari ne mai bugawa ne ga wannan kulliya da ta hito daga bakin wanda bai hurci da son zuciya shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mal asaf Shadid tare da bakin ciki mai tsanani a ce mutum yana danganta kan shi ga biya annabi sallallahu alaihi wasallam amma yana son sai ya kago wani abu ya kara cikin addini wa minhum man yaqsimul bid'a daga cikin su akwai mai kalkasa bid'a ila wajibatin wa mustahabbatin wa makaruhatin wa muharramatin daga cikin mutane akwai masu karkasa saka akwai bid'a wajiba akwai bid'a mustahabbiya akwai bid'a makaruhiya akwai bid'a ai haka dan hashe Usman dan ya bi wasu malamai shi ma wannan kalkashe kalkashen littafin shi shi ma Sheikh Shakiri a littafin shi a sanin wani da ayati a hargo shi ma ya bi masu wannan kalkashe kalkashen shi ma ya irin wannan da sauran wasu dai yace ani al-ahkam al-khamsa wannan hukunce hukunce guda biyar wa'anda malaman usulul fiqh ke magana al-ahkam al-khamsa to wasu suka ce su ce al-ahkam sab'a su bakwai wasu suka zana al-wajib wal mandub wal mubah wal mahzur mahzur shine haram wal makruh wal uh, uh, was sahih wal fasid to in an lissafa haka sun tashi bakwai ke kun gane ko to wasu su ce ana iya rarraba ta akan haka yadda aka rarraba wanga hukunce hukunce to shine malam yace haza galdin wannan ai ba karamin kuskure bane babban kuskure ne fa innal wujuba ai shi wajibi wajabci la yathbitu illa bi dalilin ai bai tabbata sai an samu dalili daga Allah ko daga fa idza tabata ma yusammihi bid'atan idan ya zan ya tabbata ga wani abu da ake ce ma bid'a sai tabbata wajibi ne shi bid dalilil mujib da dalilin da ke sa ya zan wajibi fa hadhihi laysat bid'at wannan bai zama bid'a wa idza sabatat bid dalil alladhi yafidu istihbaba idan abin ya tabbatar dalilin da ke nuna abin mustahabbi ne fa laysa bi bid'atin shi ma ba bid'a bane hadhihi sunna wannan sunna ce tun daga dalili hadhihi sunnatu laysat bi bid'atin wannan sunna ce ba bid'a bane fa taqsima hadha galdin shakrabi yace wannan rarraba rarraban kuskure ne ba karami ba babban kuskure ne ya'ani ya hamilu fi tayyatihi al khada al wadiha a cikin naɗe-naɗen wannan wato eh, rarrabawa to yana ɗauke da kuskure wanda ke bayyana ƙarara to sai na gaba mala ya ce wa min usuli sunnati yana daga cikin usulin sunna tarkul khusumati wal julusi ma ashabil ahwa'i barin jayayya wadda ba ta da amfani don mutum yi nuhugar jayayya inda an kan gaba shirya yake nema ba to shi kenan sai ka ce ni za ni jayayya ce mai kyau ta ganar da mutum gaskiya tunda kai kokarin ka kada ni ko in kada ka ne kawai ba amfani ba za ni jayayya da kai mazhaban ahlus sunna wal jama'a bai yarda wannan hakanan wal julusu ma ashabul ahwa'i dabarin zama tare da eh, yan san zuciya yan bid'a ka nisance su yani la takasir min aljidali kar ka yawaita jayayya la tukhasim illa fil mawqi'il alladhi tara fihi alfa'ida kar yi jayayya kaka yi kusuma sai cikin wurin da kaga za ta yi amfani inda ka kaga akwai fa'ida ciki in an yi liman ya talabu ga wanda ke liman ga wanda ke neman ta yana nema ne ya sani ya ce misali insanin da an naƙi shuka li ilal ila mutum ne ya sanya munaƙasha da kai ya tattaunawa da kai ku canza miyo don ya samu gane mi a gaskiya don manufar shi gano gaskiya to wannan ta milhu minhu tafaddal wannan an baka dama musulunci ya baka dama ka tattauna da shi Allah ta'ala ya ce wa jadilhum billati hi ahsan ku yi jayayya da su da jayayya mahi kyau shine na ganar da mutum gaskiya ba ko ko kokarin in kada ka ko ka kada ni ba kawai hankalin mu yake ba wai tunanin karo addini suratul nahl aya ta 125 ana yace amma insanun amma mutum yuridu an yughalida wa an yusari'a wa an yaghliba mutum kawai yana son kawai ku ja in ja abin cike da ma kuskure ya yi kokowa da kai kokowa ta ko ya rinjaye ko ka rinjaye shi haza la tujadilu wannan kaka yi majadala da shi haza min al-mara'i wannan tana cikin jayayyar da shari'a ta hana abin zargi ce wa min al ta fi dini tana cikin khusuma cikin addini wadda shari'a ta hana al ta al tana cikin khusuma wadda abin zargi ce a shari'a shari'a addini ba ta yarda ita wala ta qasim wala tumari kar kai jayayya da mutum kar kai kusuma da shi barakallahu fikum walhakimu ya da'ul umura fi mawadi'iha ya ce shi mai hikima shine ke aza al'amarra cikin wurin da suka dace da su man ya hataju ila an tazila anhu shubhata fa bayyin lahu duk wanda ya zo yana da bukata zuwa ga ka yace mashi wata shubha ka ganar da shi gaskiya to wannan sai ka bayyana mashi. bil aka war raddi ta hanyar ka ce rike wannan shi a gaskiya saki wannan iwaci da shi ba gaskiya bane kuma bil hikimati wal mau'izatil hasana tare da bayani da hikima da wa'azi mai kyau la ala sabilil magalaba ba fasa hanyar kokarin ka rinjaye ko ya rinjaye ka ba da abin da kan raki to kai dai kokarin ka rinjaye shi ko kokarin shi ya rinjaye ka walakin ala sabili bayanil haqi sai dai zan fasa bayani na bayyana gaskiya wa tawdihihi da bayyano gaskiya karraga hili wa irshadi misl hadal mustarshid da kokarin shiryar da wannan mai neman shirya warjulus yani watar kuljulusi malai ce abinda imam ahmad ke nihi nan yana nihin da barin zama ma ashabul ahwa'i shi ma yana cikin eh, usulin ahli sunna wal jama'a li'anna majal li'anna majalisata ashabul ahwa'i dan yin zama tare da eh, ma'abuta san zuciya yan bid'a tu'addi ila zaigi fil galibi yakan ja ma'abucin shi zuwa ga karkacewa a galibin al'amari haka ake samu da mutum ya like musu kwana ɗaya biyu uku da tsawon rayuwa ta ta kana tare da su sai ka rikice ka zama kamar su sai su kwanta minan ka kamar ka zama kusa da marar lahiyar da ake ɗaukar shi lahiyar shi wa kasirin minan nasi ya runa mana yace da yawa ake samun wasu daga cikin mutane sai su ɗora ruduwa bima indahum min ma'rifatin su ɗora ruduwa da abin ke wurin su na ilimi ai su tun da sun riga sun san addini duk wanda suka zama tare da shi bai isa ya juya su ba bai isa ya canza musu akida ba kowa suna iya zama da shi a kwashi lahiya wa bima indahum min zaka da kuma suna takama da abin da ke wurinsu na fasaha sabaro ne ke ta cizo na wurin suna takama da abin da ke wurinsu suna alfahari da shi na eh, wato fasaha da hazaka fa yakhaliduna ahlal bidai sai su dora cuɗanya da yan bid'a wa eh, hum, suna zama tare da su suna rayuwa tare da su fa yakilahum Allahu ila anfusihim sai Allah ya bar su da kawunansu ya wakiltar da al'amarin su zuwa ga kawunan su su kare kansu fa yaqauna fid dalali ta hanyar haka da suka abuka cikin bata suka zama yan bid'a malam yace haza shay'un musa wannan abu ne wanda ana kwa samun shi a yanzu rayuwar da ake ciki wa shara ila haza al-imam ibn batta yace imam ibn batta ya nuni zuwa ga irin wannan kala yace arafna unasan ibn batta yace mun san wasu mutane kanu ya subbuna wa yal'anuna ahal bid'ah sun kasance suna zagin yan bid'a suna la'anta yan bid'a suhum sai suka komo suna zama da su wa asharuhum suna rayuwa tare da su fa asbahu minhum sai suka koma su da su daddai shikenan sun koma su malai cewa da musum fi kulli zamanin wa makanin yace to wannan abu ne wanda ana fa samun shi cikin kowane zamani kuma cikin kowace ƙasa cikin kowane gari wa kadaki tarra ba'dun nasu bi anfusihim min kibar sinni da yawa daga cikin mutane suke ruduwa da kansu ganin wai takamar sun riga sun fahimci addini wani bai isa ya juya su ba daga cikin masu manyan shekaru ba ma yara ba ba waka fi huwatil bidai sai su afka cikin tawaga yan bid'a su koma da muryar su zuwa kira zuwa ga sunna sai muryar su ta dawo kira zuwa ga bid'a mal asab shari tare da wato bakin ciki mai tsanani a ce wanda ya riga ya fahimci sunna a ce ya koma kira zuwa ga bid'a wala ni an an nusammi ba mu nihin sai mun ambaci ko su wane su an nusammi hum ma'arufuna inda tillabil ilmi bada ya ce hum ma'arufuna inda tillabil ilimi su sanannu ne an san su ba sai mun ambaci sunan kowa ba ba mu nihin sai mun ambaci sunan mutum wurin ma abuta ilimi sanannu ne kenan malam na nihin sadda yake gabatar da karatun wanga zuwa ga ɗaliban da yake karantarwa sun san ko su wane wannan mutanen kun gane ko to mu ma mu iya sanin wa'anda sun game da an bida sun zan su mala yace to da imamu amr yace wal julusu ma ashabi a ahwa'i da zama tare da yan bid'a ya wajibi ne mutum nisanci zama da su nisanta zama da su yana cikin usulin ahli sunna yani ya hataji ala dalika yana hujja bisan wannan da hada Allah da yace wa idza ra'aita allazina yaquduna wa idza ra'aita allazina yaquduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yaqudu fi hadithin ghayri sada duk ga wa'anda ke kutsawa a cikin ayoyinmu suna faɗin abin da bai dace ba to ka kawo da kai daga gare su sada duk ga wanda ke yin wa'anda ke yin haka kawo da kai daga gare su hatta ya kudu fi hadisin gairi har sai sun shiga cikin wani zance daban da ba wannan kenan wannan kaurace ma mutumin da ke ganin shi musulmi ne amma yana kalaman da basu dace ba duk ya shigo cikin wannan sai malam ya jawo wannan aya hujja da ita mai yin izgili da ga ayoyin Allah mai kutsawa ya faɗi abin da ya ga dama shi shi a fassara aya aka ji ma annabi kawai da kanshi to bale mu mu muka cancanta mu kawai da kai gare mu tashi daga wurin ka ciwon shi ya same mu har ya shiga cikin wani zance daban kenan mu mun kaurace mai sai ya rabu da bid'a babu zama na soyayya na abuta na alaka sai sai inda ya bar bid'a yan sai dai zaman larura in ya kama kai da mai adali ya ce ba a zama da fasiki sai dai da larura suratul an'am ayata ta 68 kenan wannan malam ya komo kasa ya ce wa aidan ƙala ta'ala kuma Allah ta'ala ya ce za sami sami'tum ayatin lahi faru biha wa yustahza'u biha fala ƙaudu ma'ahum hatta kudu fi hadisin ghairihi suratul nisa ta Ya ce kuma nuri Allah ya ce sai da waje ayoyin Allah ana kafirta da su ana faɗin kalame game da ayoyin Allah wanda yan a faɗi wannan kalma ta kafirtar da ma'abucinta ana izgili ga ayoyin Allah to kar ku zamana tare da masu wannan har sai sun shiga cikin wani zancen da ba wannan ba mun ji wannan ko malam hujjoji yake da wannan akan kaulace mai an bid'a dan malam yayi wani littafi na tattara maganganun malamai na ahlus sunna wal jama'a bisa ga kaulace mai dan bid'a wannan kenan sai ya ce fala ta kawad ma'ahum mu koma cikin madanin littafi ya ce kar ka na tare da su li'anna haula yaquduna fi kitabillahi dan an ga yan bid'a ka sani fa dukkanin yan bid'a suna kutsa ne ga littafin Allah su faɗa abin da suka ga dama sai kwasa ma'anonin ayoyi da hadisai su maida su don su yi daidai da mazhabin imamu ɗinsu da su daidai da mazhabin eh, ɗariƙa da sauransu wa ya Kulu na alallahi da gairi ilimin suna haɗin magana su jingina ga Allah ba tare da sanin cewa Allah ya yarda da wannan manhaj ba ba tare da cewa annabi ya yarda da wannan manhaj ba kawai yadda ta musu daɗi bal bid'u qa'imatin alal khawdi ku sani bid'a tsaye ne take bisa ga kutsawa khawd mutum ya kutsa fi dinillahi wal khawd fi kitabillahi kutsawa cikin addinin Allah ka shar'anta abinda da ga dama ka ce haram ne ko halal ne ka ce wanga ibada ne bid'a akan haka take kawai karhin halin kutsawa ka fasar qur'ani da ga dama ka kada raga mishi da kutsawa fi kitabillahi cikin littafin Allah wa nisbata hadha batili da danganta wannan ƙarya ila kitabillahi zuwa ga littafin Allah kace qur'ani yace ba qur'ani yace kaza ba kai ko kada abin ne kai ba haka annabi ya rayu da wannan ayat ba ba haka halifofin suka rayu da ayat ba ba haka sahabbai suka ba haka tabi'ai suka zuwa tabi'i tabi'i musulmin warko ba haka suka yi ba kai kai ne ka kada shi ka mai da addinin haka nan kamar yadda kiristoci suka kada linjila zuwa ga eh, ma'anar da suke so yahuda suka kada taura zuwa ga ma'anar da suke so kenan sai suna danganta wannan ƙarya zuwa ga littafin Allah wa ila sunnatir rasuli sallallahu alaihi wasallam da zuwa ga sunnan annabi ce ka hadisi gare da yace kaza fa yajibu mufaraqatuhum fa yajibu mufaraqatuhum to wajibi ne rabuwa da wa'anga ka nisance su war rasulu kama qara'ana manzo sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka karanta cewa yayi fa idza ra'aytum allazina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika allazina samma Allahu fazaruhu sadda duk kuka ga wa'anda ke biyar ayoyi mutashabihi masu daukan ma'ana daban-daban suna fassara su yadda suke so da kun ga irin wannan to ku sani wa'annan su ne Allah ambaci sunan su yace masu neman karkata ne ga addini masu neman fitina ne to ku nisance su wannan hadisi takarijin shi ya gabata ai mun karanta shi ba sai malam ya ce ya kunu unasun fi ummati malam yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wasu mutane za su kasancewa a cikin al'ummata ya tunakum za su dora zo muku bi malam ta'lamu da hadisan da baku taba sanin su cikin addini ba ba annabi ya faɗe su ba sabai ba san da su ba su za su kirkiro su dan su bi daji da mutane ba ku san su ba ku antum wala aba'akum ku bale uwayenku fa iyyakum wa iyyahu ka shaidin ku da su ka shaidin ku da su muslim ya fitar da wannan hadisi cikin muqaddima tashi babin nahai an riwayati an du'afa babi na hana riwaya ka ai riwaya daga mutane wanda malaman hadisi suka ce masu rauni ne wal ihtiyad fi tahammulha da kuma ayi ihtiyad wajen daukar riwaya hadisi duk wanda ka samu kwankwanto game da al'amarin shi to ka karwaye hadisin shi mun bayyance wannan ko mala yace hadha aidan minan nususi al muhazzira min mujalisati ahli al bidai wannan suna cikin nasoshi na hadisi wanda ke tsoratarwa ke tsawatarwa game da zama da yan bid'a nisan ta su hunaka unasun ahli jahalin ka sani akwai wasu jama'a ma'abuta jahilci wa makadu'una wanda an yaudare su an sanya su cikin wata tahiya cikin wasu jama'a cikin wata ɗariƙa cikin wata jam'iyya wanda ke yaudara su ne aka yi saboda ba su da ilimi wa anta indaka ilimin kai kuma kaga kana da ilimin sanin mi a addini wa indaka hujjatun kana da hujja wa burhanin kana da dalili ta da uhum wannan sai ka kira su ilal haqi zuwa gaskiya wa bayyana lahu ka bayyana musu mi a gaskiya fala ba a san wannan babu lahi wannan ba suma ce da shari'a ta hana wannan kokarin kwatanta da masa gaskiya ne kenan za ka tsaya ka diba ka ga mutanen da ba su gane inda addini ya sa gaba ba kawai biya ne suke bayar da ƙelagen eh, rago ke biyan abucin shi sai ka kwatanta musu ga daidai su da zuciya guda suke biyan wani mai batarwa ya batar da su suna biye da shi amma an tujalisahum amman ka ce ka zo ka maida su abokan zamanka ala sabilil mukhadana wal musadaka wal muhabba bisa ga hanyar sassabcin da ke tsakaninka da su ko wato abutaka ko soyayya wal ishrati ko zamantakewa wa ma shakala zalika da abin da ya kama da haka fa haza kadau ya jirru ila dalal wannan kuskure ne wanda ke jan mutum zuwa ga bata a ka zauna da su da salon da'awa dai ka zauna da su da salon kwatanta musu gani gaskiya kai mani hakka kenan wa yajibu alal aqili an yata jannabau wajibi ne ga mai hankali ya nisanci wannan ba da cewa kada hazzara min zalika ba'd sahabati hakika wani daga cikin sahabbai wasu daga cikin sahabbai sun tsawatar game da irin haka ka dauki dan bid'a abokin zama ka ibn abbas ya ce ka kamar abdullahi da abbas wa ba da mata tabi'in da wasu daga cikin sashen a'imma daga cikin tabi'ai shugabannin ilimi cikin tabi'ai ka ayyuba a sakata yani wa bani sirina kamar ibn sirina wa rahimahumullahu Allah ya ji kansu ce kanal wahid minhum ɗaya daga cikinsu ya kasance la yastami'u ila sahibi bid'atin shi bai sauraron zance ga dan bid'a bai sauraron hujja addini ga dan bid'a hatta walau arada alaihi an ya kara alaihi hadisan au ayatan ko da dan bid'an ya ce hadisi zai karanto mai ko a sai ce a fa yaqulu la sai ce a ba ni bukata fa yaqulu lahu lima za sai ce mishi saboda mi qala sai ce inna qalbi laysa bi yadi zuciyata ba ga hannuna take ban mallake ta ba aka sha an yi kuzafa fi qalbi fitnata tsoron nake da dalilin bayanin da zaka min a jefa mini fitina cikin zuciya in gamsu da zancen ka nan kawo bata ce bid'a ce fala astadiyu an zi'aha in kauzan ba zan iya zare zuciyata daga ita ba gare ta ba saboda haka ba ni sauraron wa'azinka ba ni sauraron hujjarka kun lura da abinda magabata ke kenan sauraron hujja ga dan bid'a ma matsala ne mala ya ce to ka gani fassalamatu la ya'dilu ha shay'un tsira ba abin da ke yin daidai da ita idan ka samu ka tsira daga bid'a ka rike sunna to ka ɗora gudu da abin ka kakka sake dan bid'a gitta maka wani zance zai sa ma shi ba fala yu'arridanna al-insanu nafsahu ila al-fitnati khassatan idza kana ya'lamu min nafsihi da'afan kar mutum ya saki ya gita kanshi zuwa ga fitina balle ma ke bance idan ya san kanshi din shine rauni ne ka san kana da raunin fahimta addini to kuma ka yi sa'a ka kama hanyar sunna to kar ka kai kanka kana sauraron dan bid'a to ka gitta kanka ga halaka saboda haka sai ya yarda da kai da dadin bakin shi da ta da kure shi da duk salo ne to wannan kenan sai dada malam ya zo a wani usuli cewa manzilatu sunnati wa alaqatuha bil qur'ani matsayin sunna a tahiyyar musulunci da alaqata da qur'ani hadisi da qur'ani yan uwan juna ne tare suke suna karfafa juna hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama rayuwar manzan Allah kenan akan abin da ya faɗi da kan abin da ya aikata akan abin da ya umarni wannan shine fassara ga alkur'ani mai girma shi ke nuna ga abin da alkur'ani ke nihi da Allah ya aiko shi haka yake nihi ai aiki da shi yadda annabi ya aika nan yadda ya bada umarnin nan yadda ya fassara din nan muna ganewa mala ya ce imam ahmad ya ce wa sunna inda na asarin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abin da ke sunna wurin mu shine rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bin sawun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa sunna tufassirul qur'ana ita sunna ita ke fassara qur'ani ita ke cewa ga yadda qur'ani ke ni wa hiya dalailul qur'ani ita ce jagora mai nuna mu cewa ga manhaj da qur'ani ke saboda wanda aka aiko mai fadin sunna shine ya fi kowa sanin abin da qur'ani ke ni rayuwar shi da iyali rayuwar shi da mutane zamantakewar shi da mutane cewa kaza halal ne ko haram ne cewa kaza aya ke ni wannan ga rayuwar shi ake ganewa walaysa fi sunna qiyasun a cikin sunna babu kiyasi babu ka buga misali da wani abu misali sai a ce in ka ci abin da wuta ta daha za ka kurkure bakinka ko za ka sake albala sai wani ya ce to kenan ruwan zahi ma na sha kenan shi magani kaga wannan misali ne ya buga a ruwan zahi ba abinci bane ko kun gane yawwa to misali ne ya buga kenan to ba a buga eh, wala tudrabul hal amsalu ba a buga musanna misalai kawai an ce maka annabi ya ce kawai sai ka bi wala ta raku bila ukuli kun ba da hankali ne ake gano ta ba a da bi kawai dai annabi ya ce kawai sai ka bi baka ka sai ka gano hikimar da ke ciki sannan kai waral ahawai kuma ba a gano ta da san zuciya ba ta sai abin da rayukan mutane ke so to shi zai zama sunna inna ma huwa al ittiba'u wa tarkul hawa abin da kawai sunna take biyayyar da annabi ya ce da barin san zuciya kawai shi sai a sharhu shakrabi ya yaqulu Eh, yace imam Ahmad na cewa wa sunna inda na asar rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunna wurin mu shine hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mahiyar sunna to kenan menene sunna ya kulu kenan shine kawai yana bada amsa asar rasulullah sallallahu alaihi wasallam yani aqwaluhu wa af'aluhu wa taqriratu maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ayyukan da manzon Allah ya aka gani da an aikata wani abu ya tabbatar da abubuwan cewa addini yace inda na kitabun wa inda na sunna to kenan wurin mu akwai littafin Allah sannan akwai karantarwa manzo Allah ita ce sunna sallallahu alaihi wasallam duk wani malami da zai tsaye maka bayanin manhaj Qur'ani bai kai manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam shi Allah zaba ya aiko shi da littafin to shi yake kowa sanin manhaj littafin saboda wanda suka bi rayuwar shi wadda aka rubuta ga da ya rayu addinin gehen arme gehen wato kasuwanci gehen haji gehen dukkan abin da Qur'ani ya zo da shi yadda annabi ya rayu da sahabbai ne shi a addinin gaskiya duk wani mai fassara yau da bai da asali ga rayuwarsu to shi ba bisa daidai yake ba ma hiya sunnatu hiya asarar rasuli me asunna shine maganganun manzan Allah kenan maganganun shi da ayyukan shi da kenan وهي التي فرض الله تبارك وتعالى علينا اتباعها والتمسك biya ita ce Allah ya farlanta mu mu bi ta mu da ita qala yace bayyana manzilata sunnati wa alaqataha bil qur'ani kenan imamu Ahmad na bayyana matsayin sunnan annabi matsayin karantar manzo Allah da alaƙatta da Qur'ani wa sunna tufassiru al-Qur'ana wa da la'irul Qur'ani sunna tana fassara mun mai Qur'ani ke ni ha sannan tana zama dalili jagora ga nuna mun manufa in ga in sallah ce zami in azumi ne zami in zakka ce kenan fa sunna tubayyinul qur'ana sunna tana bayyana qur'ani ne kamar cikin alqur'ani Allah ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim kama haka muka saukan maka alqur'ani dan kama mutane bayanin abinda ke manufa abin da aka sabkan musu mun gane ko kenan annabi ba mika mutane za ya kame bakin shi ba a ce kowa ci da bakon gida ne kowa ya da gida dama a'a ka bayyana musu domin ka bayyana musu ka dora bayyana musu dari imani ka dora bayyana musu abin da aka sabkan musu menene manufa suratul nahli aya ta 44 wani wurin Allah ya ce fa um, in tanaza'atum fi shay'in farduhu ila Allah war rasuli idan kuka yi jayayya kan wani abu cikin addinin nan idan kuwa ya fi shay'in cikin wani abu ko ne to ku mai da sanin shi zuwa ga Allah da manzo kenan kaga zuwa ga Allah shine zuwa ga littafin Allah zuwa ga manzo in yana raye a je a mai tambaya in ba ya raye maganganun da ya bari su za a waya mun gane ko suratul nisa ta tar da shine sai malam yace ar-raddu ila Allah da zuwa ga Allah ila kitabillahi da zuwa ga littafin Allah bincike alqur'ani aga dalilin da ya zo akan haka nan wani ila rasuli mai da zuwa ga manzo raddun ilaihi fi hayati mai da zancen gare da ya kiraye aje a kai mai zancen aje da za a cewa wa ila sunnatihi to an rike inda muka tsaya da sunna da qur'ani ala haddisa wajen ayi hujja da su wato basa haddi na daidai suke haddisawa fahiya fil ihtijaji fi abwabil aqaid wal ahkami wal halali wal harami wa sa'ir shu'unid dini hiya marji'un kal qur'ani sunna a cikin ayi hujja da ita a babuka na aƙida da babuka na hukunce-hukunce da halak da haram da sauran sha'anin addini to ita makoma ce ta musulmi kamar yadda alkur'ani makoma ce ta musulmi wurin ɗauko hukunci daidai da daidai kamar yadda ƙaryata ƙur'anin ke kafirci ƙaryata sunna ma kafirci ne wali haza kana salaf dan haka magabata na gari sahabbai da tabi'ai idza warada ala ahadihim su'alan idan tambaya ta zo ma ɗaya daga cikin su fi aqidatin aw ghayriha game da aqida ne ko wani abu da ke kamar aqida yajibu bima yasbiqu ila zihni zai amsa da abin da ya rige zo mishi cikin zuciya min nassin qur'aniyin aw na nabawi kenan zai amsa wannan tambaya da abin da ya riga zo mishi a zuciyar shi na nassi nassin nan kuma na cikin qur'ani ne ko nassin hadisi ne la tafriqa babu bambancewa babu rabawa fi zalika cikin wannan tsakanin hadisi da qur'ani wajen yin hujja wa sayati misal zalika malam shakrabi yace misali zai zo nan gaba min mawqifi umara a matsayin Umar dan Khattabi wa mawqif Abi Bakarin da matsayin Abu Bakar Siddiq wa mawqif Ibn Umara da matsayin eh, Abdullahi dan Umar wa ghairihim da waninsu min sahaba na sahabbai yace da Imam Ahmad yace wahai da la'irul Qur'an sunna ita ce jagoran Qur'ani yana ne fatu bayyinu mujmalahu wa tafassilul mujmala tuwaddihul mubhama sunna ita ke bayyana abin da ke dunkule a cikin wata jimla ta alkur'ani mai girma da ba iya sanin wa shi ita ke rarrabe mujmal abin da ke dunkulallen nasi ita ke wato bayyane abin da ke mubham da ba ambata sunan shi ba kenan sunna wata qayyidul mutalak ta qayyade mutlaqan magana magana da aka zo da ita mutalaka cikin alkur'ani ba a samu wata aya ta zo ta kayyade wannan mutalaka aya ba to hadisi na iya zawa ya kayyade wannan ta na cikin aya wata takhassus al'am tana iya khassasa wani am da ya zo cikin alqur'ani wato nasi ami in sunna na iya tana iya khassasa shi wata bayyana lana salata bayyana mu yadda za mu yi sallah da kaifiyarta da kominta da adadinta awqatiha lokutan sallan adadiha adadin raka'o'i tafasiliha abin da ke rarrabe rabe-rabe da ke cikinta ma za na karawa fiha mi za mu karanta a cikin sallah ma za na kulu fi ruku'i mi za mu hadi cikin ruku'i ma za na kulu fi sujudi mi za mu hadi cikin sujuda kullu hadha min sunna dukkan wannan daga sunna muka same shi da a duka ruku'in da a taso da adadin yarda da komi dukkan wannan cikin sunna za mu koyi shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ambaci sallah dai mu kuma gare shi za mu ganin yaya za a yi sallah Allahu ya kulu wa aqimus salata wa atu zakata Allah dai yana cewa cikin alqur'ani ku tsaya da sallah ku ba da zakka amma ya bar kaifiyoyinsu da adadi da komi ga manzan Allah ya bayani yan aka ce kowane abu sai an wato hiddo shi duka fassare za a kawo shi sarai ai alkur'anin bai gaggabuwa gare mu amma sai aka yi matukar hikimar balagan magana aka dunkule bayanan nan sai aka bar manzan Allah da bayani sallallahu alaihi wa sallam sallah adadin rakawoyi aka bar manzan Allah ya gwada adadin sallolin da lokutan su aka bar manzan Allah ya bayani abinda za a karanta aka bar manzan Allah ya bayani in sallar wani abu ya same ta ya za a gyara aka bar manzo Allah da bayani ita ma zakka sai aka bar manzo Allah da bayanin wani nau'uka ne na dukiya za a ma zakka kuɗi in sun kai kaka za a ma zakka dabbobi in sun kai kaka za a ma zakka kayan gona in kai kaka za a mai zakka mun gane ko da aka bar manzo Allah da wannan bayani sallallahu alaihi wasallam yadda wannan idan mutum ya kice rago za a ci biri zai ci kare kun gane ko in mutum ya ki share masallaci zai share kasuwa idan mutum ya ki bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka karanta mai yakiya to zai ta saurari bayanin mutunan garinsu wanda ake ma cikin zamani tare da shi in ma haramce da ake ci ta zamani tare da shi ake cinta ko kun gane ko saboda haka kenan shi dai alkur'ani yi kaɗan ka ce ba ka ɗauki zancen wani ba in ko ba ka ɗauki zancen wani ba kai sai ka ƙirƙiro naka in ka kibin na annabi sai ka bi na wani in kuma kai ne ke ganin ka isa kai bayanin kenan kai ma sai ka ƙirƙiro naka bayani ka bi yanzu kai kai ne ke biyar son zuciyarka kenan ko dai ka bi wani ko ka bi san zuciyarka ko kuma ka bi shari'a ka zo ka bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam malai ce wai kasar min zalika wato in muka bada shiga bada misalai malai ce za su yawaita daga haka wa sunna bayyanat zalika wa fassalatu sunna duk ta bayyane mu wannan al'amarin zakka al'amarin sallah ta rarrabe shi fa hiya dalailun wa bayyinatun wa tawhiya wa tawdihatun li mujmalatil qur'ani sunna ta zama jagora mai rarrabe mu qur'ani mai bayyanewa mai hiddo abin karara mai bayyane abin da ke dunkule ba rarrabe shi ba wanda ya zo mujmal wata khasisatun sunna ta zan ita ke khassasa mu li umumatihi na umumu umumu din qur'ani duk inda ya ka magana umuma to ita ke zawa ta khassasa mu wata qaidatun li mutlaqati tana qayyade mu abin da ya zo mutlaq ciki فهي تفسر القرآن دي تنا فسر مع القرآن كما قال هذا الإمام كما يد إمام أحمد يهودي وهي دلائل القرآن تي دي يا قول القرآن كي تهدى شي تنا فسر غا منهوش غا مسعينش غا فلرش غا دا أيكي دشي kenan ita ke wannan aikin aidan kama kala rahimahullahu kama yadda dai shi imam ahmad yace wa laysa fi sunnati qiyasun yace babu qiyasi game da sunna yani laysa fi dinillahi qiyasun ba magana qiyasi inda ga nassi a shari'a idza jaa naharullahi batala nahar ma'aqil idan har korama Allah ta zo to korama ta kai tunanin kai yan hankali to ta wace yanzu tunda dai nasu ya zo daga Allah to zan can kawai hankalinka bai taso ba sai bi kawai idza jaa an-nasaru fala qiyasa eh, idza jaa an-nasu fala qiyasa idan nasi ya zo a qur'ani ko a hadisi to ba zancen kiyasi kun san kiyasi wato ana yin shi ne bisan wani nasi misali muka ɗauki giya arkan kiyasi muka ɗauki giya ta ce tana da nassin da ya haramta ta ita to yanzu da wani abin sha mai maye na wanga lokaci za ka haramta shi akan kiyasin giya saboda mi an samu asali an samu reshe an samu illa ga asali shine giya ga hukunci shine haramun ci ga illa shine sa maye ko ko ba haka ba to tunda an sami giya an sami hukuncinta sannan an sami illa da ta sa aka haramta ta to yanzu shi ma duk abin da ke sa maye kenan kaga yayi daidai da giya ya kuma illa shi ta yi daidai ta ta to hukuncin sa zama duk dai ko kun gane yawwa to wannan shine ake ce mai kiyasi kan nasi to yanzu wanda kawai ya zan dama da nassin shi zan siya ambace shi karara to shi wannan bai bukata ka tsaya kiyasi ka tsaya kana auna cewa to menene illa da ta ke cikin shi illa shi kaza sannan a ga wani hukunci ya dace wani nasi ya dace a gama shi da shi tunda shi ma yana da nashi na shi ke wali haza na ne na kawo na ga na koma sama yawa ni laisa fi fi dinillahi qiyasun idza jaa lahi batala naharul ma'akil idza jaa an-nasu bala kiyasa la yu'aradu bil aqli ba a gitta ma nasi da hankali wala bi kiyasin ko da wani kiyasi wala bi ra'ayin ko da wani ra'ayi wala bi shay'in ko da wani abu ma daban ko ma menene ma yasu'una illa taslim ba abin da ke isan mu nan ba wata dama gare mu sai mi kauya kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala a suratul nisa aya ta 62 yace fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima Allah ya rantsuwa yace yace ba su imani fala ina wa rabbika ina rantsuwa da ubangijinka la yu'minuna ba su imani hatta yuhaqqimu ka sai sun saka kai ne mai hukunci fi ma cikin duk abin da mal da umumi cikin duk abin da shajara bainahum yazo na rikici tsakanin su ko ma menene rikicin gona ne duk da aya ai rikici ne na tsakanin manoma tsakanin su ka sabaka ko mun karanta sayyid bukhari ta yi muslim abu dawud duk za magana haka ko tafsirin ibn kasir da sauran tafsiran sunna amma sai ya zan hukunci ya zan umumi dama wani ana hukunci na zawa da dalilin wani abu daban amma daɗa sai a samu riba wani hukunci kuma ciki sai sun sa haka zan mai hukunci fi ma shajara bainahum cikin duk abin da wato ya faru na rikici tsakaninsu tun malaya jidu fi an fusi harajan sannan kuma in suka sa mai hukuncin in kai hukuncin ya zan ba samu kunci cikin zukatansu ba kowa ya yarda ba samu kunci ba min ma kadai daga hukuncin da kai wai ta taslima sun miƙa wuya miƙa wuya baki daya to sannan ne suke masu imani kenan wannan aya sai take nuna idan mutum bai yarda da bayanin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam har yake jin wani tunani a zuciyar shi na kin yarda to baya da imani kun gane ko aya asalin sabkatta tsakanin wato Eh, eh, zubair bin awam da wani mutumin madina suka yi jayayya game da shayar da jardan sakin ruwa ga jardan ga garka to sai manzo Allah ya sulhu tsakanin su wancan mutum ya kiya sai ma nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gadan yana dan dan yar uwar babanka ne shi yasa kai haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu zubair to ka shayar da itacen ka sai gindinan sai ya cika sannan sai ka saki ruwa da ma shi a hakinka kun gane ko to da dalilin haka aya ta sabka cewa kenan mutum ba zai zama mai imani ba sai ya yarda manzon Allah ya yi hukunci cikin duk abin da ya taso na rigima tsakanin shi da wani sannan kuma ya zama bai ji kunci ba hukuncin da manzon Allah ya yarda da shi ya miƙa wuya baki daya sannan yake mai imani kenan aya wagga wato ta zan tana nuna irin yadda matsayin rikon maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fa ba'dun nas bada yace wani sashe na mutane ya galu fil qiyas sukan wuce iyaka wajen yin qiyasi ila darjatin an yurda bihin nusus zuwa ga wani matsayi wanda za su tunkuɗe susa su tunkuɗe nasoshin ƙur'ani game da kiyasa ko wani nasoshi na hadisi wa yaqulu sai ka ji mutum na cewa hadan nasu mukhalifin lil usuli wannan nasu ya saba ma usuli hadan nasu mukhalifin lil qiyas wannan nasu ya saba ma qiyasi fagalau fil qiyas sai suka wuce iyaka game da qiyasi bal imam ahmad yace to shi ko imam ahmad ya shiru sai yake mu nuni ilar raddi zuwa ga yin raddi ala haula bisa ga irin wa'anga mutane su san cewa yan aka ce sunna magana kiyasi bai taso ba da an ce hadisi ya tabbatar ga annabi to zancen ka zo da wani kiyasi ka ce ya saba maka za bai taso ba wa illa in ba haka faqad yujadu kiyasin aula hakika akan iya samun kiyasi wanda za a ce ya dace walakinnahu kama yuqalu sai dai kamar yadda ake cewa shi kiyasi kalmaita jau ilaihi fi halin darura shi kamar matsayin musai ne da za a kokarin a ci dan a tsira a cikin halin larura shi ba shi ne asali ba in larura ta kama ne ake kiyasi kamar yadda na baku misali in aka ce ga wani abu yau mutane na amfani da shi amma yana sa su maye amma abin da aka sani Allah ya haramta giya to ita giya zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana yantar da bino ana yantar da dawa ana yantar da misali a ce giya ana yantar da bino eh, ana yantar da zabibu ana yantar da kaza zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yadda hadisi yazo to shi wanga abin sai a ce shi ba da wannan ake yin su to yanzu kaka za a mai hukunci to shi nan ne kiyasi yake daga ce to yanzu shi wannan abu yana sa mutane ma eh yana sa mutane yana buga hankali eh yana buga hankali ce to za mu kiyasin shi da giya giya dai alkur'ani ya haramta ta hadisi ya haramta ta zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to mi lokacin me yasa aka haramta ta saboda kaza saboda buga hankali da take to wanga batun da yana buga hankali illa sai dai ne da giya to hukuncin sa ya zama daya to wannan shine kiyasi kun gane ko to kenan kasance kun rasa nasin da ya daidai da shi za ku maida shi can amma idan ma za a ɗauki hadisin da ya ce kullum miskinin kamar da abin da ke sa maye giya ne da kuce duka ma shi ma wannan hadisin nasi ne ga dukkan abin da ke sa maye ba ma za a dauka abin akan kiyasi ba kenan dukkan abin da ke sa maye ma kenan giya ne kawai haramun ne an huta to kenan sai a ce da abin da ke sa maye yana da nasin shi ba sai an yi kiyasi ba yana da nasin shi saboda kullum miskinin kamar mun gane ko to haka nan ne shi kiyasi yake a samu asali a samu reshe yanzu nan menene asali giya a asali menene reshe abin shan da za a samu na wanga zamani wanda yana sa maye amma ba da abin da ake giya zamanin annabi aka yi shi ba ko kun gane to ya zan reshe na wancan to sai illa to illa su iri ɗaya ce da giya eh illa su iri ɗaya ce maye take sa shi ma maye yake sa me ake cin maye banda maye da hausa buga hankali za a ce mishi komi za a ce kun dai gane bayanin aiko ha su su ne wannan ba hausa bace aiko yawwa mala yace bal inna shaykh islam ibn taymiya yace shaykh al-islam ibn taymiya rahimahullah yazkuru fi kutayib lahu yana ambata a cikin wani dan littafi nashi sammahu ya samu littafin suna ma'arijul wusuli ila bayani anna na ad-dini wa furu'ahu qad bayyana har rasul sallallahu alaihi wasallam littafi ne yace ku sani wannan sunan shi kwarangar da za ka takawa matattakalar da za ka takawa domin zuwa ga bayanin cewa lalle duk usuli ɗin addini baki ɗaya da furu'u ɗin shi kenan maganganun da suka shahi aƙida kenan maganganu na hukunce hukuncen aƙida da maganganu na hukunce hukuncen fiƙihu kusan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk ya hwadi ya hwadi gindin cikin cikin shi ya karanta da shi kan yi bar duniya to littafi ne akan nan kenan kowane yana da usuli din shi ya kulu sai yana cewa bil istiqra tare da mutum ya bibiyi littafai ya karanta ya bincike ma min ijma'in illa wajarna lahu nasan babu wani ijma'i da malamai suka yi face sai mun samu mai nasi ce ga nassin da suka dogara akai suka yi ijma'i kazalika ma qasat ta'ifatin kama kai yace ba wata jama'ar da za ta yi kiyasi kiyasan kenan ma qasat taifatan qiyasan ba wata jama'ar za ta yi wani qiyasi illa wa da nassun fi ma'ana zalika qiyas ba ce sai an samu wani nassi cikin ma'ana wannan qiyas da sun san wannan nassin da su ma tsaya suna wannan qiyasin ba kai sai su dauki nassin su yi aiki da shi walakin yace sai dai ya tafawutin nasu fi isti'abi fi isti'abin nasusi sai dai mutane suna da bambanci wani yahi wani cikin kokarin cika ka'idar tabbatar da nasi ga mas'ala sada zai yi kiyasi aw bata isti'abiha ko kuma wajen kusanci ga cika ka'idar nasin wajen yin kiyasi akan shi kenan wani ya yin wani kusa wani zai dace wani ya kuskure yace wa qalilun humul ladzina istaw abun nususa kadan daga cikin malamai su ne zaka samu sun yi ƙoƙarin cika ka'idar nasoshi. sai ce misalin imam ahmad in ji shi ibn taymiya sai ce misalin imam ahmad yana cikin masu cika kaidar nasi wajen kiyasi rahimahullah aw qaraba isti'abaha ko kuma shi yayi shi yayi kusa shi ke cikin wa'anda ke yin kusa ga cika ka'idar nasi falihaza tajri inda kasirin min ulama yace dan haka kake samu wurin da yawa daga cikin malamai sai ka same su da kiyasatin sun yi kiyasi kiyasi wato kiyasoshi jam'i ne na kiyasi sahihatan wanda kiyasin sahihi ne adahumullahu ila kiyasi sahihi Allah ya shirye da su zuwa ga sun yi kiyasi ingantacce ya ce walakin sai dai lauta wasa a fi dirasati sunnati da sun yalwata da sun faɗaɗa cikin bibiyar sunna cikin binciken hadisai lawajada da irin wannan malamin da ya samu annahu naka nasar da ya samu ashe akwai wani nassi muna shari'i daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ashe akwai wani nassi da ya huta da wannan kiyasin da bai wahala ma ga wannan kiyasin amma kiyasin yayi shi watsaf yayi amma nan bai san wani nasi ba da yawa hukunce hukunce abu wani ba mazhabin shi kusa kiyaso shi ne da yake kun gane ko saboda yana da karancin hadisai ba kaman su maliku ba ba kaman sauran su imamu shafi malaman hadisi su imamu ahmad bin hanbal malaman hadisi yace li annar rasul bayyana usula dan manzo Allah ya bayyana asali asali wal furu'a ya bayyana furu'a kenan reshe reshe reshe na shari'a bai haisu lam yatruk shay'an da yadda bai bar wani abu ba sai da bayani kan shi ya yi bayani mai nuni akan shi ma faɗa na firkita kitabi min sai hujja da a da ke cewa Allah ya ce ban bar wani abu cikin littafin nan komi mun bayyana shi kenan akan ma'ana a ce kitaba nan qur'ani ake ni amma ma'ana wanda suka dauka cewa lahul mahfuz ake ni kenan ba za ta shiga nan ba kenan sai zan aya ba za ta shiga nan suratul an'am aya ta 38 sannan Allah ta'ala ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan ku sani daga yau na cika muku addinin ku hajjin ban kwanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato wannan aya ta sabka wato ran juma'a ta sabka a hajjin ban kwana a arfa cewa yau na cika muku addinu daga ran nan kwana 85 manzo Allah ya duniya Allah ya karbe shi daga yau na kammale muku addinin ku wa tamamtu alaikum ni'mati na cika muku ni'imata shi ita ce addinin warditu lakum al-islam dina kuma na yarda yau na yarda muku cewa musulunci shine addini suratul maida aya ta uku kenan wannan nema ana nihin addini wasu kuruni wazkuru ni'matallahi alaikum wazkuru ni'matallahi a da'a kuntum a'daa fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana malam yace fadinuna kamil la na kasafi addinin makammalalle ne ta ga alqur'ani ya ambata an cika shi to kenan inda mutum zai bincike zai samu nasi la na kasafihi babu tawaya cikin addinin mu fa ba'dun nasi wasu daga cikin mutane ya ji tahiru za ka samu malami yana kokari wa ya kisu ya yi kiyasi wa ya kuni hu sahihan kiyasin shi zan ingantacce mun gane ko kenan mulhaqan bi nassin wanda ya hada shi da wani nassi ne jami'in bayyana illatin yani mu'tabira wanda ya mai hadawa ne tare da ingenin kiyasin an hada illa asalin da illa reshen ta yi daidai yani mu'tabara za a karbe ta lakin fil mas'ala nassin sai dai sai zan cikin matsala akwai nasi ma balagahu amma bai kai gare ba bai san nasin ba mun gane ko to shi yasa idan ka karanta hadisai ka san su to shi ke sa mazhabin kowane malami da cikin mazhabobin nan guda hudu ko kuma haddata ma zahiriya da sauran mazhabobi kowane in ka karanta magana sai ka yi sanin wani nasi ne ya yi dogaro da shi ko ya yi kiyasi kan shi mun gane ko shi yasa su ma suka ce ku bibi abin da muka faɗa ku auna shi da abin da Allah ya ce cikin littafin shi da abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam da abin da yayi daidai to ku rike shi ku yi aiki da shi duk wanda bai daidai ba to ku aje shi mu ma mun bar shi haka Imam Malik ya faɗa haka Shafi haka Abu Hanifa haka Ahmad bin Hanbal su ma wurin nan guda biyu alkur'ani da karantarwa annabi shine makamin istinbadin su kenan walau balagahun nasu da wannan nasu ya kai gare da ya san shi la la tajja bihi da shi zai hujja da shi wata rakal kiyasa ya kyale wannan kiyasin ba sai ya wahala kiyasi yati ba'dahu mimman kenan yati ba'dahu mimman darasa sunnata min jawamii wal masanidi wal ma'ajimi wa ila akhirih wani malami sai ya zo bayan shi ko ma daga cikin almajirai ne daga cikin wanda zai bibiya sunna ya karanta hadisai ya bilata tawai jami'i kaza jami'i kaza wannan jami'i ne na jami'i kamar jami'i sagiri kun ga jami'i jami'in sahihi ta bukhari ko jami'in sahihi ta Turmizi ko jami'in kun gane jami'in najwa wal masanidi musnad musnad wal ma'ajimi mu'jam mu'jam kamar mu'jam ta tabrani da sauransu mu'jam da kabir da mu'jam kaza wai la'akiri da zuwa karshen dai sunayen littattafai ya yi nazari ya binciken sunna fa yajidu ibn taymiya matalan misali ibn taymiya zawad da ya bincike sai samu anna hadha al-ijma'a kana fihi nasu wanga ijma'in akwai nasi cikin shi ajma'u ijma'an sahihan sun yi ijma'i ingantacce muwafiqan lin nususi ash-shar'iyya wanda ya daidai da nasoshi na shari'a walau wajadu hadha nasa la tajubi da sun samu wannan nasi kai kai da sun yi hujja da shi lakin fa ma wajadu sai dai ba samu nasin ba faja a man ya tatabba ka ibn taymiya sai wani ya zo wani zai bibiya hadisai zai bibiya hukunce hukunce na qur'ani da hadisi wa gairi da wani shi bil istiqra ta hanyar bibiyar wato littattafai waje da anna hunaka ijma'atu akwai wasu ijma'o'i jam'i ne na ijma'i qamat wa fiha nususun sabitatan an annabi sallallahu alaihi wasallam an tabbatar da su amma kuma a cikin mas'ala akwai nasoshi daga annabi sallallahu alaihi wasallam tabbatattu da sun san da su da sun huta da wannan wa hunaka qiyasatun qasa ha ulama'u sai samu wasu qiyasi qiyasi da malamai suka yi qiyasoshi jam'i qiyas qiyasatun jam'i qiyas da malamai suka yi wahiya qiyasatun sahiha kiyasin duka da suka yi ingantattu ne walakin hunaka nususun minan nabiyil karim alaihi salatu salam sai dai akwai nasoshin da su ba san nasoshin bane kamar yadda abu hanifa wurin shi ba magana nisabi duk in ka kayan gona ka kasa goma ka bada kashi guda kawai shi wurin shi ba kun gane ko kenan lam tasil ila ilmihum wannan nasoshi ba su sadu da ilimin su ba ilimin su bai kai can ba wala kulli halin wannan shi yasa imamu shafi'i yake ce masa imamu ahmad almajiran shi yake cewa ko ina da rai ko ba ni da rai idan magana ta ta saba maganan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ku koma ga maganan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni ma yanzu ita ce magana ta ni ma wannan lokacin ita ce magana ta kun gane ko kenan yana nuna za su ci gaba da bincike sai sun karanci abin da bai karanta ba sai sun kai inda bai kai ba ko kun gane ɗaliban ka na iya wa inda baka kai ba to saboda haka kenan wani sai biyu baya ya gano nassin da kun yi kiyasi akan shi saboda ku ba ku ga nassin ba kun yi kiyasi akan wani nassi can daban ashe mas'alar tana da nassin kanta kaga shikenan sai ta da wannan kiyasi sai ce bala kiyasa ma annas tunda ga nassi shikenan shi da mahujjar shi wannan ba wai kaskantar da ku bane ba cin mutuncin ku bane a'a ku kun yi bakin abin da Allah ba ku iko kuma ba lahi gare ku ba tunda ba da gangan kuka yi ba wa ala kulli halin malam yace akan kowane hali dai al ahmad kana shadidan fi radd qiyas ya kasance mai tsanani wajen tunkuɗe kiyasin da aka yi da ya saba manasi wa kana yunkiru kasiran min al-umur allati yudda'a fi al-ijma ya kasance yana inkari sau da yawa ga al'amuran da za a da'awa cewa an yi ijma'i cikin game da su wa yunkiru ala man kulu al-mas'alatu ajma ajma alaiha al yana inkari ga wanda zai cewa wannan mas'ala jama'a sun yi ijma'i kanta ya kula yana cewa ma ka anna hunaka ikhtilaf ai kai baka sani ba za ta yi akwai wani sabani ko haka kullun cikin karatu sai mu ambaci wata mas'ala sai wani ya ce an yi ijma'i kanta sai wani ya ce a ba ijma'i kanta ai suwa na suwa ne sun zo da sabanin wannan shi kuma ijma'i da inda aka samu wa'anda a kirga sabanin su cikin sabani da inda suka samu to shi ba a ce ijma'i ce kun gane ko fal ya kul kawai mutum ya ce la a'lamu khilafan fil qadiyyati fulaniyya mama wanda yace kawai kai dai kace ban taba sanin sabani ba cikin mas'ala kaza kun gane ko mas'ala kaza ban taba sanin sabani cikin ta ba kawai in kace haka ka huta in akwai sabani ciki kai da ma ce kai baka taba sani ba yanzu wanda ya sani kaga shi kenan amma in kace an yi ijma'i kanta to ka nuna kenan kwata kwata babu wani sabani kanta to haka samu sabani kanta sai kaka wala yaqul imam amar ya ce to kar mutum ya ce ajma'atul umma ala hadhihi ajma'atul ummatu ala hadhihi alqadiyya kar ya ce al'umman musulmi ta hadu ta hada kai akan wannan qadiyya kai ce haka al'ahwat an yakuna abinda ke ihtiyad abinda ke kiyayewa mutum ya ce la a'lamu khilafa ban san sa akwai sabani ba kawai ka huta li'annahu qad yakunu hunaka khilafun dan a iya samun sabanin lam yablughu shi zancen sabanin bai je mai ba wala mai tare alaihi bai same ya tsinkawo shi bai karanto shi cikin wani littafi bai kai gare ba amma wasu sai su karanta su san shi kaga da sun wayo sai cewa ne ya ce babu sabani amma fa akwai sabani laisa ala itlaqi qawli abin bai zan bisa ga itlaqin magana shi ba qala wala tudrabu lahal amsalu sunna ba a buga mata misali ba ka tsaya kana yaya yayin sai ka misalta ta da wani abu ta yi daidai da shi sannan ka yi aiki da ita idza jaa nassun sallim sadda da aka ce nasi ya zo daga annabi mi kauya fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima mutane ba su imani lami ce ce nafiya ce ai go ai nafiya ce go to ba su imani an kore korewa ta yi tsanani bisa ga hani kun gane an kore abin kenan ba a wa ba a yi ba yi ba su imani har sai mi hatta da ligaya har sai sun tabbatar da annabi sallallahu alaihi wasallam shine mai hukunci cikin duk abin da ya taso tsakanin su duk abin da ya taso na rigima tsakanin su sun la yajidu fi anfusihim sannan kada su samu ba za su samu cikin su ba harajan kaga wannan sun malaiji du to ka e daukar ta nahiya komi la yajidu <laughs> sun malaiji du fi anfusihim harajan mimma kadaita wai sallin mutu salima to nafiya ce ko ko ko nahiya ha kowa ya kyale ya kidin to bari bar ku haku saurara Allah an jima wani yayi magana mimma kadaita daga duk abin da ka hukunta mimma shi ma alfazul umumi daga duk abin da ka yi hukunci kenan dukkanin hukuncin manzon Allah adalci ne in baka miƙa wuya gare shi ba baka da imani kun gane ko kuma miƙa wuyan sosai babu wani harjin babu wani abu cikin zuciyarka na kunci na ganin ba daidai ba wala ce za sa kalaka insanun nassa as-sabita as-sahiha aw al-hasana idan wani ya karanto ma nassi daga cikin mutane wani mutum ya karanto ma nassi tabbatacce ingantaccen hadisi ko hadisi hasan la taqul wallahi wallahi kaza da kaza da kaza kai yani wata tadrib al amsala ka zo kana buga wasu misalai haza qalahu abu huraira wannan irin magana abu huraira ya faɗe ta kama fi muqaddimati ibnu maja kamar da yake cikin muqaddimata ibnu maja yani qala alaman akala ma massatuhu naru alwudu yace wanda duk ya ci abin da wuta ta taba zai saki sake alwala kun gane ko to sai wani ya ce to har ruwan zahi in na sha kun gane ko sai abu huraira mai wannan magana to cikin muqaddima ta Ibn maja ta sanin Ibn maja kenan babu ta'zimi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa taghliz ala man aradu babu ne girmama manzon Allah da kabrara rama duk wanda ya gitta ma maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi mai lamba 22 a gajarce kitabu tahara ma yazo sananiha babu wudu'i ma gayyaratin nar nan ma wurin zancen abin nan alwala zancen ataki nawa shi kuma hadisi mai lamba 485 sanan da tirmizi ma hadisin yazo kitabu tahara babu ma a fil wudu'i min magairatin nar hadisi mai lamba saba'in da tara. 79 dina Albani ce hadisi ne hasan mun gane ko to wannan hadisi rawa hadal hadisa fil amri ya ruwaito wannan hadisi fil amri bil wudu wajen yin umarni da yin alwala min ma masatahu hunnar game da abin da wuta ta shafa fa qala lahu ahadus sahaba sai wani daga cikin ya ce mishi a al hamima ya ni alma a safil kana ganin shi ma ruwan zahi in muka sha sai mun kurkure sai mun alwala a atawadda minhu shin sai na yi alwala gare shi hamza ta farko ta ta istifham hamza ta biyu ta asalin abin fa'ilin kala yace ya bana akhi ya kai dan dan uwana idza balagata hadisu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fala tadrib lahu al-amsal idan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo maka kar ka buga mai misali yani sallim mi kauya yani qa'idatan barakallahu fikum ƙa'ida ce ba da ya mu ma'adda ya ce Allah sa mu albarka ga ƙa'ida mu idan zancen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mu kawai mu mika wuya kala ya ce wala tudraku bil uquli wal ahwa'i magana Imam Ahmad da yace ita sunna ba da dogon hankali ake gano ta ba da son zuciya ake gano ta bayani la tudraku bil uquli wal ahwa tudraku bin naqali ana nihin ana gane sunna ne ta hanyar cirato ta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar tabbacin cira tutar ga bakin manzan Allah ko aikin manzan Allah ko ta ƙari da shi tiridu a sunna ana nihin sunna tiridu huda ta'allam idris ka nemi sani ka karanci eh, darasi wa idza ja'at sunnatu tafaqqa fiha sada duk sunna ta zo ma ya kokarin zurfafa fiqh cikin ta istakhadim aqalaka ka hidimtar da hankalinka fi fiqh cikin fiqhunta cikin fahimta hukuncin